assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada na fadilati sheikh abdulsalam bin salim al suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba mun fara shiga muƙaddima na marubucin wannan littafi A da bayan da mali ya karkare mana hudu batul haja muka ji kuma 'yan takaitattun fassara na wannan hutuba wanda sahabi ya ce annabi ya zama yana bude duk wani jawabi da zai yi da ita wannan ba ta haja shi sa zancen da za mu yi kasuwanci za mu kulla aure ne za mu daura duk wata harka dai da zai sa kai jawabi cikin al'umma to ka gabatar da wannan hudu batal haja cikakkiya in so samu ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace malice amma ba'du to bayan haka faqad ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan linnas tabbas Allah madaukin sarki ya aiko annabin shi Muhammad dan ya zama rahama da jin kai ga al'umma sakamakon aiko annabi ne Allah ya fidda al'umma daga duhu na kafirci duhu na shirka duhu na zalunci duhu na bida'a na son zuciya da fasikanci da duk abin da zai mai da al'umma baya zuwa ga hasken tauhidi hasken musulunci hasken sunna hasken kirki da ɗa'a, da duk abin da zai haɓaka rayuwar mutum ya kai ga ya ci nasara a rayuwar shi duk sanadiyar aiko annabi ne allah maɗaukin sarki ya ɓarke waɗancan taskokin alkhairi allah ya tabbatar da wannan a aya ta 107 cikin sotul anbiya inda ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai annabi allah maɗaukin sarki ya aiko ka ne don ka zama jin kai ga al'umma ka zama alkhairi ga al'umma ka zama mai sabbaba masu ci gaba da cin nasara a komi nasu Kisa duk mutumin da kaga yana bin wannan addini na musulunci kuma yana baya to ko dai lokacin ci gaban shi bai yi ba ko yana aikata wani laifi da yake rushe mai ayyukan da yake aikatawa ko kuma gaba ɗaya ma ba annabi yake bi ba ko ya zama yana bin addinin amma yana yin abubuwa na ɓanna Allah madaukin sarki sai ta daga shi a matsayin yana mai talala mai kamar saki Allah ya raba mu da talala irin na Allah Waje waja'ala ummatahu ummatan wasatan sai Allah madaukin sarki ya sanya al'umma annabi suka zama al'umma ce yar tsaka tsakiya menene wannan wasatiyya ta wannan al'umma malam zai zo zai mana bayani Allah ya faɗa haka a cikin alkur'ani aya ta uku cikin sotul bakara ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata yau aidan haka ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'umma ta zama ita ce al'umma 'yar tsaka-tsakiya adalar al'umma duk wanda ya zama adali ko to shine wanda zai zama yana wasatsiya tsakanin nan da kuma nan da shi ne ake gane nagartan nan ko nagartan nan domin shi ne nagartacce tabbatacce mai albarka duk wanda ya zo da wani abu to shi zai zuba wannan abin a faifai ya auna in abin nan ya tabbata nagari ne ya ba da bayani a karba in ko ba haka ba to sai a watsar al'umma ne adalar al'umma Allah ka sa muna cikinsu sai ce litakunu shuhada a alan nas don ku zama ku ne shaidu ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya zama mai shaida a kanku malaman tafsiri suna cewa ran tashin alkiyama ne idan aka tada kiyaman komi ya rikice Allah madaukin sarki zai gabatar da annabawa da manzanni da kuma al'ummominsu su duka Allah zai masu tambaya ko annabawa da manzanni amanin da aka baku na risala kun isar annabawa da manzanni za su ba Allah ansa da cewa kwarai da gaske min isar sai a tambayi al'umman da aka aika ma da annabawa da manzannin shin da gaske ne shaidan da waɗannan suka bayar a kanku cewa sun isar da amanan saƙon da Allah ya aiko su da shi sai al'ummomin sai ce ƙarya ne ba su isar da wani saƙo ba to sai Allah maraukin sarki sai dawo da abun magana a hannun su waɗannan manzanni da cewa to ku kun ji mutanen naku sun ƙaryata ku to me labari kuna da yadda za ku kare kanku sai su ce suna da shi sai Allah ce menene jawabin naku sai ce a tambayi al'umman manzan Allah kun ji wasattiyanku? ku mu ne tsakanin annabawa da al'ummominsu mu ne a tsakiya mu ne adalan da za mu ba da shaida Allah ya karba to kana adali kana mashayi adalin ne to ba da kai ba kana cin wannan al'umma kana luwaɗi ban da kai kina cin wannan al'umma kina zina kina maɗugu ban da ke mai saba alkawari ban da shi mai cin amana ban da shi mai kage ga musulmi ban da shi mai kintaci faɗi ma ban da shi mai ƙoƙarin ya ɗibo ɓanna ya watsa ma al'umma don ya ɓata su shi ma ban da shi sai wanda ya zo mutumin kirki kusan wannan don ba zai yi kaje lahira da ƙazanta kana ɗan bid'a kana fasiki ɗan son zuciya mabiyin al'adu miyagu kuma ranar kiyama ka zo da riga bajajam bajajam lafiya wani ya zo ba annabi musa shaida ne tilin mala'iku ce gafara ka ba mutane waje su kore ka mun gano wannan me bambancin ka da waɗancan arnan da suka ta annabawan Allah kai ba ka ta naka annabin ba da ya hana ka ka hannu kowa zo mutumin kirki jama'a shi ne sai a kira mu sai mu zo mu tsaya sai Allah ya tambaye mu da gaske ne annabawa sun gazga sun aika sun isar da sakon da aka aiko su da shi gaskiya ne sun kai mu al'umma sai mu ce eh sai Allah ya ce a ah. E, kuna nan ne sai mu ci a ba mu nan amma mun karanta cikin alkur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir ko mun ja cewa qala nuhin kaza kaza musa ma wa ila madyana akhahum shu'aiba haka annabi salih haka annabi hud haka duk mun karanta yanzu mun kafa sheda yanzu an kwace su ko to mu ko mun shiga kowa zai amince da abin da kuka faɗi gaskiya ne wa yakuna rasulu alaikum shahida mu ko manzon Allah ne zai shaida mu kana barawo ne annabi zai shaide ka kana dan fashi kana shan giya kana shan kwaya kana shan kodin kana shan kaza shine annabi zai shaide ka annabi yazo yana kare dan iska duk wanda ya san yana waɗannan laifukan ya tuba domin shi na annabi ne yayi ai annabi ba zai so ka lalace ba in kaga ka baci ya bakka to ka ƙi gyarawa ne amma ka gyara to sai a jawo aya a haɗa ka da ita ya ibadiyyin lazina asrafo ala an fusuhim la taqnatu min rahmatullah inna ya yaghfiru dhunuba jami'a shi shikenan bayi masu laifi ku zo ku tuba kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah ku sani fa Allah yana gafarar zunubai ke da shikenan kana tuba sai a markade duk wancan laifuffukan da kai na baya sai Allah mai da su lada suna cewa ka tuba shaɗan na ce ma kakka tuba wai shi so yake ku zauna da shi gidan wuta ka ci duka kun gano wannan to kai manzan Allah waye shaidan kan ka shaide su wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaidan manzan Allah kajin manya kun gano wannan da kyau ku dan gidan Abdullahi angon A'i baban Fati Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai udulan mu al'umma ne adalai la yamiluna anil haqqi la ila guluwin mu ba mu bar gaskiya ba kuma ba mu karkata zuwa ga azarbabiya da wuce gona da iri ba muna nan akan hanya kun salafiyan alaljada. kun gano wannan muna kan hanya la yamiluna anil haqqi ba su bauɗe ma gaskiya ko da ko duk gari sun ce kai jama'a ku zo mu ma mu dan tsinki bindin mu jona dan ayi da mu ba sa haka in kana kan gaskiya ko di inda goguwa ta wu kakkabi tsayanan za su je can da wurora za su dawo idan har ka biye ma wannan ɗuɗin sanda suka dawo za su wai ga ina kake in an ce goguwa ta ja ka sai ka ce ai ga ni zai jalo da bi ba su bi ka ba amma suka da suka jana ce a yalla sarki ashe ya daɗe na faɗin gaskiya kun gano wani da kyau ko yanzu diyan da jama'a suka kauce ma abubakar goma ba su dawo ba diyan da jama'a suka kauce ma jafar da albani ba su dawo ba haka abin yake sai da ba su make faɗin sun yi gaskiya yanzu ba ga gaskiya abubakar goma ta fito fili ba a ce wai mutumin da ya zo wa'azi ya bige da zagin manzan Allah kuma ya ce <laughs> kai mutanen na akwai su da abun kunya akwai tufka da warwara cikin harkokinsu su ba suka ce suna murnar ranar zagayewa haihuwar manzan Allah kuma suna zage shi a'a kai to waye annabin nasu kuna gane abin da nake faɗi kuwa suke murnan suke biki suke shirya shagulgula a ci a sha a nare a biki a tare a cikin jama'a duk ana bikin murnar zagayewa ranar haihuwar waye annaba fa amma waɗannan mutanen fa ba fa wasu ba su kuma suke taro suka ce inda zai zo nan kuma za a jawo shi akan buraka a sa kafa a tattaka shi <laughs> kai babu tufka da warware a cikin wannan maganar ko dai dama wannan annabin ba shine nasu ba kamar yadda dan saba'in ya ce laqad hajjara bun amina tawasi'an is qala la nabiyya ba'di ibn saba'in ya ce wai annabi muhammadu yi azarbabi ya takura mai yalwa nan nan ya ce mana wai ba annabi a bayan shi to ko dai suna da annabawansu da suka nada masu zuwa masu sako a takardar farin haske misali akwai ba ko dai wannan shi ne suke yi da shi namu da ya zo da Kur'ani da suke da abin da ya fi shi so dubu kaza shi kuma su saka ba sattaka shi mai hankali ya kamata ya gane wannan fa wannan katin yanzu simple ne as abcd aiko duk wanda bai gane wannan ba to ka kira shi tunku mun gano wannan da ke ku? ko kuma na mawakan zamani ka kira shi stupid of the year in dai ba gano wannan ba Allah ya sa mu dace ma ka mawakan zamani suka ce ba wala ila jafa mu kuma ba ma jafa'i mu ce ba ma yi bal yatawassatuna wa ya'tadiluna mu muna nan tsaka tsakiya kuma masu adalci wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata shi yasa nahanu ummatal wasatiyya na hannu ummata wasatiyya shi za a ta faɗa in Allah da kuma ba faɗin da baki ba mime aiki Allah ka karɓa ayyukanmu za mu saurara a nan da izinin Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wato atubu ilaik assalamu alaikum